muhammad ibrahim gamawa kana ɗaya daga cikin masu magana a madadin ƙungiyar imn da malam ibrahim elzazzaki ke jagoranta ga waɗannan sharuɗa da gwamna nasiru ya rufa'i ya fitar guda mm, bakwai mm. kan tafiyar shi malam elzazzaki da matarsa zinatuddin mm. zuwa new delhi mi martinin ku kan waɗannan sharuɗa to kamar yadda babban lauyanmu ya faɗa wanda ke kare malam femi falana ya ce wannan magana sauki burutsu ne maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu in ban da haka in dama zai iya bada sharuɗa to me yasa ya je kotu me yasa ya kai karan malam kotu Kada sai ce ba ruwan kotu da bawa malam izini shine zai shimfida ka'idodin da ya ga dama to wannan maganan mutum ne wanda kiyayya ta ruɗar da shi sannan kuma giyan mulki ta kwashe shi idan muka ɗauki abun ko giyar mulki ko ba giyar mulki kusan dama da gwamnatin kaduna ake wannan karar hmm. ah, zan iya cewa gwamnatin kaduna kuma yadda lauyoyi suka faɗa tana da ikon ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka kara ito eh ɗaukaka ƙara ma bai da amfani domin an ce an taɓa yin wannan zamanin soja wani soja da aka zarge shi da juyin mulki ana tuhumansa sai ya kai kara akan yana neman ya tafi ƙasashen waje sannan kotu ta ce ya je kuma dole gwamnatin soja na wannan lokacin ta yi biyayya ga kotu to yanzu dai wannan doka ita ce a ƙasa sannan kuma akwai gyaran kundin mulki tsarin mulki da aka yi a 1917 tun ma lokacin 'yan mulkin mallaka na nan aka ce lallai akwai tabbacin an ba da izini ma wanda yake da rashin lafiyar da ba za a iya yin maganinsa a cikin kurkuku ba a kai shi ko ina a faɗin duniya domin ya samu magani. Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam ibrahim alzazzaki ya samu ko ya nemi mafakar siyasa a india watakila ta can kawai ya je ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan me yasa ba za ku ba da tabbacin cewa in ya je zai dawo ba mu ma kananan tsaki muka kasa gudu ai muka kima gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zagzaki zai gudu ya san karya ne bawan allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba ka ba za mu rusa gidan ya ce shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke so ai zagzaki ya fi karfin gudu zagzaki ba wanda zai gudumawa a faɗin duniyan nan a dawo a yi ta shari'a mu dai ya samu lafiya amma batun gudu ka ai kamar yadda na ɗaya yake cewa bawo mai gudu sai yara malam ko ya wuce gudu mu ma almajiransa ba mu gudu ba balle shi wata majiya tana nuna mana matan tamkar shi eh, zazzaki da uwar gidansa kamar ba su ma ji ma abin da malam nasiru ya rufa ya faɗa ba kamar sun ma kammala shirye-shiryen su ma na tafiya indiya ne watakila ma kafin mu sa shirin nan ba mamaki ma magana tafiya su ta tabbata to in ta tabbata za mu gaya muku amma da yanzu kam da ba a tafin ba amma da in an tafin za mu faɗa muku